عليكم أيها الحاضرون الكرام أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والعبادات كلها الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما بدن وظهر من أحوال جاء إلى العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابع من فاز بمتابعتهم والحاصر من حد عن مصاحبتهم وصلواته وسلامه على عبده ورسوله محمد الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التقديم والإنعام وعلى آله وصحبه البرر الكرام صلاة توجب لهم مزيد الفضل والإكرام assalamu alaikum jama'a Ban bushe gushe ba muna tare da juna a cikin hasken nan na kuma suratun nu a muna ji mun tsaya inda za mu shiga cikin wata aya ayan nan da ake ce da ita allahu nuru samawa da sunan nurun nan دكيت كن آية أكيم سورة سورة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالوجوه والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية قال الله تعالى الله نور السماوات والارض الله دكنشي شيني نور السماوات والارض حسكن سمي دكسر كو يوشي القران يا بكي سماواتي تو انجي ام بكي ار سماواتي اتتي ارض شيء عرض بالإثراء لا بالجمع فالسماوات سبع والأرض واحدة ولكنها ذكرت في آية بأنها مثل السماوات قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إذا فالأرض saba'un kama annan samawati aidan saba'un allah da kanshi shine hasken samai da bakwai shine hasken sama na bakwai da na shida da na biyar da na hudu da na uku da na biyu da na ɗaya allah shine haskensu wasu suka fassara suka ce shi ne mai haskaka su matsalin nurihi misalin hasken shi nurihi lamirin nan yana komo ma Allah kamar matsalu nurin lahi misalin hasken shi kamishkatin kamar wata mu ɗauka kamar mishkatin wani adaka ne ko kuwa wani kwano ne kyan shi fiya misbahu da aka sanya fitila a cikinta shi kuma ainihin fitilan yana cikin kwai kuma ita kwan zujadan ka anna haka ce ita kaukabu wani taularuwa ne duriyu mai tsananin haske an hasa wannan haske daga wata itaciya daga cikin itatuwa amma wannan itaciya allah ya ce itaciya ce mai albarka itaciyan zaitun ke la'e wato ba ta da inuwa gabas ba ta da inuwa yamma eh, mai da aka sama fitilan da aka kamanta fitilan nan haske ne kamar hasken taularuwa kuma hasken nan misali kenan da hasken Allah gwargwadon yadda za mu gani amma hasken Allah ba a iya ganin hasken Allah kamar yadda Allah da kanshi ya fi ƙarfin a ganshi ba wanda ya ga Allah ba kuma wanda ya buga ƙirji ya yi da'awa ya ce ya ga Allah shai makaryaci domin abin da Allah ya ce bai tabbata to wanda ya tabbatar da abin makaryaci don haka wanda ma ya nemi ya ga allah gani kirikiri ido da ido duk cikin bayan allah sai mutum ɗaya shine annabi musa ibn imran alaihi shi kaɗai ya fito ya ce allah ya bari shi musa ya ga allah to za mu ji yaya aka kare allah mai an sa roƙo ne abinda annabi musa ya neman nan kuma roƙo ne allah ya anshi roƙon shi ko bai anshi roƙon shi ba to allah in je ba da abu to ya bayar in kuma bai bayarwa ya kawo dalilin da ya sa bai bayar ba ya ce annabi musa ya ce wanga magana ne cikin wata aya can da ta wuce ya ce rabbi arini anzur ilaika abinda annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji arini ka nuna mini zatinka an ganka sai allah ya ba shi jawabi guntun jawabi sannan aka kawo dogon jawabi mai bin guntun don ya zama sharhi gare shi amma guntun jawabin allah ya ce mai lantarani to wajen 'yan nahau masu iradi suna cewa lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbali lan harfu nafiyin li'annaha تنفي الفعل أي تنفي وقوعه ونصب لأنها تنصب واستقبال لأنها تجعل معناها في المستقبل لا في الحال ولا في المعنى تراني فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الالف منع من ظهورها التعظم لا محل لها من الاعراب yace Allah ba ka nuna min zatinka indanka shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lan tarani a ƙa'idan arabiya in aka kawo lan an kore abu kuwan abu ne a yanzu amma mai yiwuwa ne abin ya abku gaba kamar yadda mutanen annabi musa lokacin da mataccen mutumin nan samiriyu ya yi maraki maraki ƙaramin shanu ya yi zubin zinariya cikin mazubi da aka cire abin zubin ga ƙaramin maraki ɗan shanu ƙarami amma na zinariya shi wannan mutum ya yi wani su dabaru ya barbaɗa ma shanun na wani barbaɗin ƙasa sai ga shanu ƙarni na yana buda yana ƙara irin ƙaran shanu sai ya janye baya ya ce ma wayannan mutane da ya ɓatar da su ya ce haza ilahukum wa ilahu musa ya ce ubangijinku shi ne wannan musan ɗin ma shi ma ubangiji shi amma faransu ya sai ya manta to ba mutanen duka ya samu kansu ya batar da su ba wasu mafi yawa ne amma wasu ba su bi shi ba halifan annabi musa kuwa da ya yi tafiya zuwa miƙatin ubangiji shi ne ɗan wannan nashi annabi haruna alaihi salam annabi haruna shi ne babba da annabi musa wajen shekaru yaya ne musa ƙani ne amma eh, a wajen magana na harshe annabi haruna gwani ne ƙwarai ya iya magana amma wajen daraja da ƙima da martaba wajen allah annabi musa na gaban shi nisa ma'ana mai bin annabi musa wajen daraja shi annabi isa to wace bin annabi isa wajen daraja ba kowa in an kai annabi isa an tsaya kenan farkon wanda ya fi kowa manzon Allah wace bin manzon Allah annabi Ibrahim shi ko uba ne kaka ne ma amma da Allah yake raba daraja ya ba wanda yake so ya ga kaka kuma uba amma sai ba jikan jika domin kul eh, innal fadala biyadillah yutihi eh, wa ke iya ja da Allah cikin abin da ya wawa. to don haka annabi Musa alaihi sala wanda yake shi ke bin annabi Musa wajen haihuwa ya nemi taimako na Allah cikin idan da manzanci da wani da zai tsaya madadi kuma ya ambaci wanda yake so shine annabi haro Allah ya amshi roƙon Musa ya yi addu'a na addu'an da ya yi rabbi shari'a hadi sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون ahi. أشدد يا أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الدعاء درجائي في وجن عبدالله ده جواد دعاك باش قال أرقوتي سؤلك يا موسى دق بين ديروك يا باش ده النبي هارون shi ne halifan annabi musa amma annabi musa ya naɗa shi haruna ya yi fama da mutane ba su je mai ba sun duku suna bautan maraƙi ya haƙura da waɗanda suke bin shi ya ƙyale waɗanda ba su bin shi musa yana can wajen miƙati allah ya ba shi da amma ba ba shi labari ba sai da aka yi mai wahayin da za a yi mishi ya rubuta wahayin a cikin alluna na eh, faratin dutse faratai na dutse ba takarda ciki ya rubuta wahayi ya kwashe ya rungume an sallame shi tsoro ya koma gida da ya juya za shi allah ya ce to kai musa na yasa kai garaje ka zo ba da mutanenka ba أموس عليك وهندري أنت فما أعجبك وما أعجبك أن قومك يا موسى موسى يقول أولئي على أحري وعجبت إليك ربي لترى لترى يتي سنا برابونا سنا بايانا ذا تمني معنا سن زورك بايا نا يا هندري أنسى كيرنك دا to Allah ya gaya mai dalilin tambayan hanzarin shi ya bar mutane shi ga abin da Allah ya ce ƙada fa ina ƙarfatan na ƙaumaka min ba'adika wa adallahu samiri mun jarrabe mutanenka da fitina kai ba ka wa adallahu samiri ba samirin nan shi ma sunan shi musa ake kira annabi musa musa shi kuma wannan samihin sunan shi na ainihi musa shi ya sa wani mai waka ya ce musa wa musa wa fi hazaini min ajabin liman tamassaka bil qur'ani was sira wato musa da musa suna da ban mamaki عند موسى بدل نفرق موسى نامكينا معروف مرتبة نأكو تك مرتبة دين الأمة الدنيا دكا دن أنا أهرا أنا عندي لا أهرا باولين درجة شيء منظور الله شيني قوة شيني قوة باي منظور الله شاء النبي إبراهيم باي النبي إبراهيم شاء النبي موسى والله yayi yi darajan gaske fi dunya wal akhirah to wannan musa an ba shi labari aka ce an jarrabi mutane shi da fitina shi ba shi samuriyu ya bashe su amma ba a gaya mai wannan magana ba sai da ya karɓi wahayi ya rubuta ya gama ya rubuta alluna masu ɗauke da wahayi zai ji wuya sannan aka gaya mai wanga magana ya rikice domin jin haushi da ɓacin ran iri yadda mutane shi suka fantsare haka sun kai mutane fiya da dubu saba'in waɗanda suka saura ba su bi sanarwa ba 'yan kaɗan ne suke tare da haruna da yasu ai da musa ya zo ya tarar da abin da aka ba shi labari abin haka ne da ya yi fushi ya hasala ran shi ya ɓaci bai son lokacin da ya zubar da allunan nan da ke hannun shi ba duk suka farfashe saboda hasala to wannan sabiri wanda mun ba da labarin shi wasu shekaru da shekarar da ya wuce a cikin suratu ɗah wanda ƙarashen shi ba bugu ba zagi ko ɗaure shi ma ba a yi ba abinda annabi musa ya ce mai ya ce izhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa to ashe sami na da lakabi sunan lakabin shi la misasa da kun an ce la misasa sami annabi musa ya tsine mishi ya kore shi haka ya rinka mauta a cikin duniya har ya mutu ko bai san inda yake ba kuma kowa bai san inda ya mutu samiri kenan to sannan annabi musa alaihi salatu wassalam ya kwashi da ya zube gare shi na allan ah, wahayi wanda ya rubuta eh, nasiyan mai gila a ciki Allah kuma ya yafe mai wannan don abu ne ya abu da shi ba cikin son ran shi ba cikin tsananin fushi da ɓacin rai amma irin fushin nan nasu na annabawa fushi na Allah ba fushi na son zuciya to mu ba wannan maudu'i mu ci gaba da magana ana ambata muna hasken nan na Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka siffata shi aka ce me a aka ce Allahu nuru samawati wal ardi shi aka ce eh, kati kamar wani dan akwati ne a daka ne ko wani dan taga ne aka sanya fitila a ciki mu ɗauka ne kamar yadda wannan fitila ke haske an sa wani abu an lulluɗe shi na mashin sannan shaida hasken na fitowa tamsili ne kamantawa ne kamanta abu kuma ba shi ne ainihin abin ba to a faɗi abu a kawo wani misali wanda zai sa a san abin ko ya kusanta sanin abin ga mutane ɗaya ne daga cikin abubuwa guda bakwai da ƙur'ani ya tara ƙur'ani ya tara muna halalu حرام محكم حلال حرام محكم متشابه بشير نذير عزة مثل أبو بوغدا بقي ya tara يترى nan ya ce masalu nuri ɗaya ke daga cikin abubuwa bukana ya kawo mana abubuwan da ake faɗi daga bayan ga bayani ne ga wannan misali ya ce kamishkati kamar wani taga a ciki akwai fitilla fitillan ɗin kuma yana cikin gilas cikin madubi azujada ita kuma gilashin madubin saboda warƙiyanta ka annaha kaukabu ka ce ita taulawa ce duriyu mai tsananin haske da aka kunna shi دجا إتاتيا مي البكا إتاتي إتاتيا زيتون واتم معنا دجا مي نإتاني شجرة مبعي من زيت شجرة مباركة واتم أنشات منؤوت أكبر نعتي منؤوت شيني زيت آه سنة آه نعتي شيني من يتم شجرة شجرة أي معنى آه نبات كو نبت شجرة أن إتاتي نوى إتاتيا ba ita ainihin itace ke bada da haske ba ɗayan da itaciyan ta haifa shine ake ce mishi eh, zaitun to zaitunin nan shi mai shi ke walƙiya in aka sa ma fitila ya sa fitilla ta yi haske kamar hasken rana ita ba dangana ta da gabas ko yamma ba haskenta gabas ba haskenta yamma haskenta na ko'ina haskenta ya kusa yudebu ya yi walƙiya ko da ma a ce wuta ba ta ta ba ai mai sai an kai shi kusa da wuta wuta ke sa mai ya yi haske ya tashi na'am haske kan haske Allah yana shiryar da manyan shabu hidayatau wanda ya zo shiryar da shi shi Allah ya shiryar da shi wannan masalu ne daga cikin amsa mun kuma ce ɗazu masalun nan ɗaya ne daga cikin abubuwa guda bakwai da al'urani ke ambatonsu waje-waje muka ce halalun haramun muhukamun mutashabihun بشير نذير عزة قصة مثل نعم والله بكل شيء عليم والله عليم الله مسني بكل شيء يا سم كومي sanin Allah ga abu ba irin sanin mu ga abu ba ne mun sha mun kiɗaya abu sannan mu san adadin Allah ya san komai ba da ya kiɗaya adadin komai ba allah na kuma baiwa ba da ya gwada adadin baiwan da yake ba wanda aka yi baiwan ma dan iya sanin adadin baiwan da allah ya yi mishi balle ya yi godiya a kanta allah ta'ala ya ce يسبح له a بالقلوب buyutin a cikin ɗakuna buyutin nan jam'i baitin ne abinda ake nufi da buyuti a nan almasaji masallatayya su ne buyutun lai guda baitun biyu baita ne ko baitai ne uku buyu abinda ya karu kan haka har adadin iyaka buyu Allah ya ba da izini a ɗaukaka ta ɗaukakawa ma'anawiya ibadan Allah ciki ɗaukakawa hissiya a yi ginin masallaci ya ɗaukaka shi yasa gini na masallaci iya tsawo da su manara قصك يقو ألا نعيه أبوتي أياك وإن كان فيها اسمه أيت أن بتنسونا ألا أتكنس فيها أتكنت سوداتنا أيت أن بتنسونا ألا أتكن مثلاتي يصبه له فيها بالقدوي والآثار رجاله rijalu wasu mazaje masu taƙawa masu imani yusabbihu suna yin tasbihi ha a cikin ɗakunan Allah bilguduwi wal asali safiya da marece su wayannan mazaje wayanda ke ambaton Allah a cikin ɗakunan Allah wayannan rijalun nan la turhihim tijaratu kasuwanci baya shagalar da su wala bai'un wala ciniki baya shagalar da su a an zikirin layi gabarin sallah gabarin kiran sallah gabarin tsaida sha'airai na sallah duk wani abu da ya rataya ga sallah a masallaci wannan mutanen da da Allah ya ambace su da siffa na kira ya ce rijalun bin na kira ya ce in dai lokacin sallah ya kai shi su manta da komai su manta da kowa ba abin da zai tsaya cikin zukatansu shi sallah kaga suna azan kaga masu kiran ƙur'ani suna yi kaga masu nafila masu sallah sun tashi ƙa'imin raki'in rafi'in sajide suna ta ibadan Allah da tsayi da sallah da ba da zakka to sallah kawai ba ta wadatarwa sai an gama da zakka ga wanda Allah ya ba kuɗi an mutum mai kuɗi ne ko ya fi kowa watan sallah an je ya yi sallah amma ko yan uwan sallah ita ce zakka da yake sallan yana ba da zakka kuma an aka ce a a ce to da sauran shi ya komo na masu wannan ibada ba kowa suke tsoro ba suna tsoro yau man an ambace shi na kira wata rana wata rana mai girman gaske an ambace ta na kira littafi domin girmama ta wannan rana ita ce ranar lahira wato yaya fitar ranar yake alƙulu zukatan kowa wal da idanuwan kowa maganai na kowa kenan ta taƙallalu tana juyawa ta rikice ba ta kan halinta saboda firgitan wannan rana ranar lahira ke والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله don allah ya saka musu a hasana ma amidu mafi kyawun abin da suka aikata duk wanda ya aikata alheri ko min karancin shi ko da ma ya yi karancin da ya kai idanu ba ta iya ganin shi in dai alheri ne to ya gano a gan shi a lahira kirkiri in mutum ya yi aiki na alheri Ko mun karancin aikin allah je mai kiwo wannan alheri da ya yi yana girma yana girma har ya zama kamar katon gidan bisa ko ma ya fi haka girma a halin abin da ya aikata nan bai wuce girman maiwa ba kwayan maiwa ɗaya iyakacin girman aikin alherin da yake allah dai mai kiwon wannan ƙwaya na maiwa yana kumbura yana girma yana ƙaruwa tun daga duniya har lahira an ranar lahira ya kai za a nuna ma mutum wani ƙaton gidan bisa na alheri a ce sadaka ko alherin da ya kan ƙani wanda girman shi bai wuce maiwa ba shi ne ƙaton gidan bisa don haka ba hasara ba nadama cikin alheri ga wanda ya aikata alheri domin ya yi domin allah ne in ji allah ya ce ya sani dalili kenan da ba a son mutum ya yi wani abu na alheri wai a san gashi a gashi hasiyar shi to gashi hasiyar shi shi ne ne ya yi wani alheri sai kuma ya san da ya tsaya ya kware ido yana kallon mutane a nuna alhaji wani ko wani shine ya aikata to bayan kuma shi ne ai ko ba a gan shi ba to allah ya gan shi ko kowa bai ga alherin da ya ba allah ya ga alheri allah kuma shi ya ce a yi alheri da aka yi alherin kuma ya karba in dai an yi domin allah ne ya karba amma in aka yi shi sirran to daraja shekaru saboda sirriya in tubdu sadaqa hani imma hi wa in taqwa wa tutu hal fuqara fa huwa khayrul lakum Allah ya kana mamasin alheri fiya da sakamakon alherin su na ainihi ya yi musu kai min falalihi daga baiwan ma'ana a ba mutum abin ma da yi ba Allah yana azurta wanda ya so azurta shi da gani ya sabi ba da iyaka ba ba wanda ya gane iyaka inda arzikin mutum zai kai shi Allah والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب آه منجع القرآن ya tara muna abubuwa daban-daban guda bakwai da yake magana kansu ƙwararri ya ambata muna halam ya ambata muna haram amma halal da haram hukuncin allah ne ba hukuncin mutum ba ba mutumin da ya isa kowane ne shi ya ce abu kaza halam ne in ba allah ne ya ce halam. ba ko ya ambaci wani abu ya ce abu kaza haramun ne in ba allah da kanshi ne ya haramta abin ba don haka mai halatawa allah mai haramtawa allah amma an wani ya halatta wani abu ba halaccin allah ba ko ya haramta wani abu ba haramcin allah ba shi ne shin nan maganan kanshi ne ba maganan allah قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون أكل ku faɗa da ba ku kunan ku mutane ku ce ai kaza ai halal ne wannan ai haramun ne to Allah ce duk masu halatta abin da ransu ya so ko su haramta ma mutane ko ma kansu abin da ransu ya so ba da halaccin Allah ba ba da haramcin Allah ba in ji Allah wai maƙaryata ne masu wannan magana Wai nan kuma makaryatan ga ba kowa suka yi makarya ba wanda haramun ne a yi mai karya shine Allah Allah suka yi makarya domin Allah ya ce innan lazina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihu na'am a jama'a an ambata mana an ambata mana magana wayanda suka yi aiki na kirki yanzu kuma na alƙulani an ambata muna kafirai managarta kawuri mai ciyar da mutane kawuri likita mai jinyar majinyata kawuri magini kontrakta mai ma mutane gini kawuri mahaƙi mai haƙa rijiyoyi a samu ruwa ana sha akan samu masu wannan muhimman aiki ayyukan da rayuwar mutane duk baki ɗaya ya dogara kan wanga aikoki ne to kafirai masu wanga aikoki in za kimanta sakamakonsu ko ladansu da allah zai ba su saboda wannan aiki na rayar da duniya baki ɗaya hadda kafurai wanda suka ƙirƙiro fitila muke samun haske kafirai wayanda suka yi na'ura mai jan ruwa ƙasa ya kai gidan kowa to duka wayanga kawurai masu wanga ayyuka da za su samu babban sakamako da ba wanda ya san iyakan shi shi Allah amma ai da suka zama kahurai ba da ko ɗaya نحن نفسر القرآن ونبين أحكامه لإخواننا الحاضرين لا نتسرع في ذلك فالسرعة في الكلام لا يؤدي إلى فهمه ومن أراد أن يفهم الناس كلامه فليكن كلامه آه في كلامه يعدي كلامه كلمة كلمة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتي موضوع أبو in mutum kawure ne duk aikin da allah yake a yi duk yana yin aikin amma ban da imani da ya imani yana bautan allah ba to zai samu sakamakon aikin kamar yadda mumini zai samu sakamakon aiki to da muka ce kawuri bai samun sakamakon aiki ayan da za mu janga ita ce za ta yi mana wannan bayani ina jin kamin mu kare bayani zai kai mu lokacin tsaya. mai aya ta ce na kafaru a kasara bin Wanda suka kawurce ma Allah amma Allah ya ba su iko ya ba su ƙarfi ya ba su arziki su ne sarakuna su ne attajirai su ne injiniyoyi su ne likitoci su ne alƙalai masu adalci su ne polisai masu gaskiya masu tabbatar da bin doka su ne sojoji mayaƙa masu tsare ga barin a kawo ma ƙasansu hari su ne home guard su ne lauyoyi na gaskiya masu aiki a kotu domin su taimaki alkali fito da gaskiya inda take domin a ƙarashe a ba mai gaskiya gaskiya a ba mara gaskiya rashin gaskiya ga jama'an ga adadin suna da yawa to shaida shi suna ayyuka da allah ya ce a yi na kirki amma fa ba su yi imani da Allah ba ba su sallah ba su azumi irin wanda muke yi to yaya aikin su je kasance a lahira manomin da ya ta noma yana ciyar da al'umma mahaƙin rijiya da ya dawwama yana shayar da al'umma maginin gidaje da aikin kenan yana taimakon al'umma cikin gine-gine da dukkan ma'aikaci wanda aikin nashi yana yin amfani ga mutanen da ba wanda ya san adadin su she Allah to waɗanda masu ayyukan da duka in an je lahira yaya misalin aikin su yake ba imani amma su yi wanga ayyukan ga duka to lahira Allah zai ba su sakamakon su ko ba zai ba su ba a halin allah ya yi alkawari ya yi horo a yi aikin kirki ya yi alkawari ya ba da sakamako kan aikin kirki komin karancin shi shi aka samu wasu ɓangare cikin mutane sun yi ayyuka daban-daban irin wanda muka wasta fanka. ayyuka masu yawa masu amfani amma fa ba imani tare da su ba su da aƙidan la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka suka rayu ba da imani ba ayyukan ga suna ta yi har suka mutu to ina misalin ayyukan ina misalin sakamakon aikin dangane gare su sun zo lahira to misalin aikinsu shi ne ƙur'ani ya gaya muna yau? ya ce masu ayyukan ga duka misalin yanda za su ga aikin da ido a gidan lahira sannan a saka musu da shi misalinsu kamar misalin mutum ne ke tafiya mu ɗauka cikin sahara dajin nan na rairayi kuma dajin nan da ba mutane ba dabbobi ba itatuwa ba ruwa sahara ke wannan sahara wanda ke cikinta ba abin da yake guri face ya ga ruwa da ido to mu ɗauka mutum na cikin sahara ko kuwa mutanen nan da muka ambata masu ayyuka na taimakon al'umma suna cikin sahara sai kishi ya kama su ma'ana kishin ruwa to mu ɗauka ruwan da za su samu su sha shi ne sakamakon wahalansu da ayyukan da suka yi da suka ta da kai suka hangi gaba ina za su samu ruwa ina za su kai inda akwai ruwa to she suka ga wani abu na waikawa ga idonsu a gabansu shine sarabin sarabin a wani walƙiya kamar garuwa shine sara a wani abubuwan na waikawa idonsu su jama'an nan da muka ambata masu yawa kuma sun kaddamar da ayyukan kirki ba abin da ya dame su shekishin ruwa ba abin da suke so she da suka hangi gaba shi suka ga tsawon ya kamar ga wani abu na juyawa kamar ruwa na wajen na mukiyatin a wani bagire يحسبه الظمآن mai ما mai jin جن ruwa. zato yake yi abin da ke waiƙawa da idon shi ruwa ne sai ya yi murna ya yi hanzari ya hanzari yana tafiya ya kai inda ruwa yake samu ruwa to jama'a wannan da ya abku cikin rashin ruwa kuma ya yi kamar ya hallaka saboda tsanin ƙishin ruwa sai ga alama kamar ga ruwa na waikawa ga idon shi a gaba zai yi muna ko ba zai muna to sai ya iso wajen da ya iso wajen ya tarar da ruwan ko bai tarar da ruwan ba hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a Okacin da ya zama wajen kawalwa wani yana inda yake hange kamar ai da ruwa na gudu shi yake wajen busasshe ne ashe idon nashi ne bai mai gaskiya cikin abin da yake gani ba ruwa ba a dama a ah, hmm? ah, to bai samu ruwa ba amma wa waje da la'ai waje da azaban la'ai ya samu azaban allah shi ke jiran shi a wajen shi Allah cika mai hisabi lissafin aikin da yi Allah kuwa mai saurin lissafi ne yaya lissafin Allah yake ranar alkiyama in Allah ya tara al'umman duniya duka من الأولين والآخرين من الجن والإنس والطير والوحش wayan da abubuwan garka duk a ta da su tashin kiyama abin da zai zo tashin kiyama na talittan duniya aljannu a da su mutane a da su dabbobi na gida da na daji ata ta da su tsuntsaye komai da aka sani duniya ata ta da su tashin kiyama to in aka taru allah zai gudanar da hisabi kan kowa kan komai hatta awaki biyu ko raguna biyu cikin garken wani ne raguna sai suna fada da juna har da irin ja baya a zo a yi karon mutane na gani suna dariya suna mamakin karon da raguna ke yi ko awaki ke yi hannu guda ya rinjayi guda ya karya mai kaho ya raunana shi in ba a samu wuka da sauri ba zai gangare ya mutu ai mutane na ganin haka da ido ko to sai allah ya yi hisabi kan faɗan da suka yi a lahira su sake karo in ji allah wai rauna biyu da suka yi karo wasu sake karo a gaban shi nan da na buɗa musu fili su yi karo kimis wannan rago ya ɗaga gudan ƙarfi to mai ƙarfin gaske da ya duka a duniyan nan ya sha kashi a lahira akuyan nan mai duka da ƙahonta a duniyan nan ta sha sauke soke na abin da kaho ba zuka ɗaya ba duk irin abin da dabba ya yi ma ɗan uwan shi dabba na duka da cin mutunci har ya kai ya hallaka shi a lahira kuma an sake yi maka to hisabin da za a yi ma dabbobi ke ba su zuwa janna ba su a wuta fili za a buɗe musu yi kokowa su yi buge-buge irin da suka yi a lokacin wanda aka rauna na duniyan nan ya rama abinda aka yi mai a lahira shi da kan shi je rama to amma in allah ya tada al'umman farko da al'umman ƙarshe a ranar lahira zai musu hisabi har awa nawa ko kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa allah zai ɗauka ya ƙare hisabin lahira aljanna ta karɓi baƙinta Allah ya sa mu a wuta kuma ta karɓi baƙinta Allah ya kiyashe mu to ga ƙur'ani ya ce wallahu eh wai Allah mai saurin hisabi bi ma'ana ya yi abin da sauri a ƙari da su ba za a yi tashin kiyama za a fara hisabi da asustuma da jijjifi tun gari bai waye sosai ba kamin a kai sha biyu na rana allah ya ƙare hisabi 'yan aljanna har suna kwanan rana ashabul jannati yawma idin hayrun mustaqarran wa ahsanu maqila 'yan aljanna a ranar lahira ان الله يا حساب لنا شن سوري يا جماعة تو إن الجنة سوشي سجتك الجنة حرسنا بتيرانا بتينا موتا أنا تابنا هناك برضو سنا بتين كل سنا إيه شن عذابا تو نعوذ بالله من النار ومن أهل النار نعم mun kai aya to jama'a mun kai aya mai daɗi amma daɗin ɓangare guda ne ban da ɓangare guda ɓangare 'yan aljanna da muka ce allah ya sa muna da rabo cikin shiga aljanna sai muka ji kowa ya ce amin to amin nan ya yi aiki amma tare da aikin da allah ya ce a yi amin waka ya ce amina آمنا لا على بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمنا mun ce amin kuma mun ce amin ba mu yarda da faɗin amin so ɗaya ba sai mun yi amin amin har kai dubu domin allah ya amshi roƙon mu biya muna bukata wannan azumi da muke ski bin umarnin allah ne amma muna roƙon Allah Allah ya karba gare mu don abin da Allah ka hore mu da shi Allah ka taimake mu a bisa iya aikatar da abin da ka hane mu Allah ka taimake mu mu yi nisa da abin ba za mu aikata abin ba Allah ka tarshe mu da abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ka cire kwafe da ƙiyayya da jin haushin banza da hassada da munafinci da ƙarya da barin zukatanmu duka baki mu zama kamar ahalin janna wayanda Allah ya ce ba mugun abu a cikin zukatansu masu sauraron da suka fito nesa Allah ya mashe su gidajensu da wayanda ke shan wahala wajen sha'anin motoci Allah ya yassare musu samun motocin wayanda ke da ƙarfin tafiya suna ƙoƙarin su rinka tafiya da ƙafafuwansu Allah ya ba su ƙarfin iya saduwa gida amma ga sanarwa guda masu azumi duka inda buɗe baki ya same su to su yi buɗe baki wajen sannan su wuce gida kar su saura da ƙishin ruwa wai sun ajiye kansu wani shiri a gida shirin gidan nan wani abu ne daban shan ruwa kuma wani abu ne daban mai azumi in lokacin shan ruwa ya kai ya kamata ya sha ruwa in bai sha ruwa ba a kan kuma akwai ruwan to awa da mintoci da suke karuwa wannan shan ruwan banza kishin ruwa na banza ne wannan gare matukan ya samu ruwa ya yi buɗe baki wajen ko da da kwankwaɗan ruwa sau biyu ne an je bakin nan ya yi addu'a akwai istijaba cikin addu'a mai azumi lokacin da zai buɗe baki ya ce allahumma laka suntu wa larika ɗautu wa bika amantu allahumma laka suntu a faɗi wa larika ɗautu وبك آمنت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت wanda yawan ga addu'a ko da da hausa allah saboda kai na azumi kuma na ba da gaskiya da kai kuma cikin arzikinka ne zai yi buɗe baki allah laifin da rai maka duka ya fi ne to shi wannan ya ce riba mai yawa duk laifin da ya yi allah ya yafe amma ba akwai laifin da allah bai yafewa sai wanda aka yi ma laifi ya yafe in ka yi ma ɗan uwanka laifi to shi za ka roƙi ya yafe maka kada ka je ka yi sallah ka ce allah ya yafe maka allah wai bai shiga cikin wannan kes wai ba maganin shi ba je ka nemi wanda ka yi ma laifi ya yafe Allah ya fi muna baki daya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kai mu gobe lafiya sallu ala nabiyil karim